يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon tsaye muna ranar sha uku ga shida ya karata dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar sha biyar a watan takwas watan sha'aban a jerin watanni hijira ya karata dubu da ɗari hudu da talatin da biyar don kiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina أكيد كراتم ولا لكتاب النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نما لمم محمد الثاني عمر كان كاشي عشافي لا أريد لهمتم لكن لا يلقى ما لك سوى وقد تضمن الصلح أيضا كما دي صلح الحديبية يا قنشيت an tura alhambu a ba a ajiye yaki a jinki ne shi a tsorara da yin sa tsawon shekara goma ya amalu fi hannun mutane su sami kwanciyar hankali da aminci a cikin waɗannan shekaru goma ba yin nasu ba a gomun sannan mutane su sami tashin su daga farmata shi ومن أحب أن يدخل في عصر محمد وعهده دخل فيه وأن يسوء يشبه القشن الأول أن محمد إلى ذلك أن تبس أغريشي سواء عينه yarjejeniyarsa sosai shiga ƙarƙashin haka shi shi na ɓangaren annabi muhammad صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يدخل في أمر قريش kuma ya zo shiga ƙarƙashin wato wanda alƙawarin ƙuraishawa da yarjejeniyarsu ya galabi ne sai shiga ƙarƙashin nasu yarjejeniyar ce na ɓangaren. Akalat kuza'a da ƙabilar kuza'a suka ce nahnu ma'a amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ahlihi mu muna bangaren wato yarjejeniya da kulla alkawari na manzon Allah tira da halittar Allah su bada a gare shi. Wa qalat Banu Bakar Kabilan Banu Bakar kuma suka ce nahnu fi aqli Quraysh wa Mu kuma muna bangaren wato da ولقد تذمر المسلمون من هذا الصلح حقيقة مسلمين في بشي ماذا تتولى سلو الأهم كله وغالبوا تتوى سؤالين في بشرة لما حصل فيه من اتحاد للمسلمين تقول أهل يقعوا أسلهم نتانا تشوكر وعن أمر المسلمين وأطلقوا تتوى قاتل ليلة بجنسك أن يعودوا ولم يدخلوا الحرم cewar za su koma garin madina ba tare da sun shiga wato masallacin makka mai alfarma ba وقد جاءوا قاصدين na, alhali kuma sun zo da nufin za su ziyarci wannan ɗaki su zagaya shi cikin wafinsa. Kamar kana a shadduhum ghadaban ya kasance wanda ya fi kowa tsananin fushi a cikinsu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shine عمر dan Khattab Allah madaukaki ya da shi قال عنك عنه حب أقول تعالى رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله عنه تعالى كما تلقى كمريت بياني إذا بات ولكنه رضي الله عنه تعالى عنه أما يريد أمر أن مدوكي يدلشي إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة في فيها دقورة والتأيوة من ذا ألا جراد عليك ألا صبتها غريت يا شيء ليقف على الحكمة من قبول هذه الشروط الجائرة جاين إليك فهموا أيا حكين حكمة فتسا أبو خرقي وأن يشرحي watsatsin sharaɗai waɗanda wato dacewa a gaban ɓangaren ƙurashewa shi ne ya sa ya riƙa koma manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji ne hikimar za a karɓi duk abin da suka faɗa wanda ba haka ya kamata a ce sun faɗa ba وكان يرغب في أن يكون الصلح إبدالا للمشركين في أظن يزو أشي وأن الصلح يا دليلا قد أنزل المشركين وكانت مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه حتى قوما ومزار أن سلام أنت أن تثبت أغريج دي يا إن يجد اجتهاد لغريج لا مخالفة ويا إلي يساق ومزار أن صلى الله عليه وسلم وقد لزم هو شي كان سأمر من يدا ناكن وكل من كره الصلح من المسلمين haka na dukkan wanda ya kyamaci wannan sulhu na hudaybiya daga cikin musulmi yi da na sanin kyamatar da ana ma hasana minhum dangane da abin da ya faru daga su sahabbai min mukhalafat li ra'yin irtabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam game da saba wa ra'ayin da manzo sira da hannun Allah tabbata gare shi ya yarda da shi ya aminta da shi فلما فهموا أنه أمر الله تعالى yayin da suka fahimci cewa wannan ba abu da manzo'i umarni ne na Allah madaukaki ba da kansa shi ma shi gaban kansa ba sallamu sai suka yadda wa sallamu suka miƙa wuya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya arifu silqam maza Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi ina da masaniyar gaskiyarsu ya san da gaskiya iya gaskiya suke wanzu wannan abin da suke su so suke da muke addini ba su warga shi ba ko kuma saba manzo ba wa husna maqsadihim ko zo sira da aminta Allah su fara gare shi ya san kyakkyawar nufin su wa shiddata ghayratihim ala dinihim da tsananin cikin da suke da shi akan addinin فقد جاءت الأحداث تتوالى بعد هذا السلح hakika abubuwa da suka faru sun ta biyo bayan juna kamar wato sharbi kunna biye da wani bayan gudanar wannan sulhu an ta samu abuwa sun biyo baya bayyano waɗanda suke bayyana wato akilu suke karfafa an hikimata baliga hikima wanda suke ta kai matuƙa wa laza'ida a tsayyira da kuma wato ainihin sakamako wanda yake kyakkyawa albarka an mubaraka wanda yake da albarka da dangane da wannan wato sulhu da aka yi kuna kama sallahu Allahu azza wa jalla dan sulhun ya kasance kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya ambace shi da illa fatahta maka fatham mubina hakika mun maka buɗi ya kai annabi Muhammad gode wanda yake mabayyani إن أول نتائجه وأظهرها أجيب فرقا كما قول أفتام لكله تكون ما في بيانا كما قول أفتام لو أن كله له دبيا شين اضطراب قريش تبتر وقريشاوة رغم أنتها في الإسلام tabbatar wa kudaigawa game dan dole shi ne raka ma'afiya ba dan suna so ba dan ba yadda suka iya sun tabbatar da addinin musulunci wani musulmi daga musulmi wani ya tatsunubu min homo sulha yau ga turai shawa na neman a yi sulhu da manzan allah annab muhammad sallallahu alaihi wa sallama da musulunci da musulmai wanda suke ganin da ba a isa a ce ma akwai shi ko ina da karfin da zai iya jarin su ba wadanda daga cikin wato amsa da sakamakon kyakkyawa da sulhun ya bayar a yadda yana la'akari da mutum har za ku iya yarjejeniyar sulhu da shi ma wani abu ne in baka ɗauke shi kuma ko sulhun ba da a Lata بعد أن قالت لا تعترف لهم بوجود وإلا tabbatar da sabuwar أسلام والمسلمين في ba, suna ganin kawai digirgire ne ba wani musulunci ko wasu musulmi da suke da ikon ko farkon da har za su jari wa hada bi hakki zati wannan shi kan kan kansa nasru min Allah nasara ce daga Allah li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin wanda suka tabbata ga zan Allah kira da mai Allah tabbata gare shi al'ummar musulmi quraish إن dukhul al-muslimin ila al haram. da kan karɓar da shawa ta kai. da cewar al'ummar musulmi za su shiga cikin wato ainihin haramin makka sai da ɗakin allah zai tawafi walau ba da anin ko da bayan shekara guda nasrun akhar musulmi muslimin wata nasara ce daban da al'ummar musulmi a yadda za ka zo kai dawafin ɗakin allah shekara mai zuwa na karatu bayan da baka san ranar da ake da shi za ka bi wa hazimatun lil mushrikin tarwatsewa ce da bazara ta bangaren su kuma wato alim mushrikai الذين كانوا لا يفكرون في غير صحيحهم عن المسجد الحرام والذين سوء مشركي أن قريشا وما سوى الإسلامي في نعم ذاتي حالة الأول المسجد زوا غمت الله شر ألا لأنترما كعبة ويزوج da maulan tunanin sun yadda za su yi sulhu da su shekara mai zuwa su zo su shiga garin makka da wannan nasarar Amma anna sulha qad ataha kamar yadda wannan sulhu hakika ya shirya wa lil muslimin al'ummar musulmi fursatun wata dama da nashiri dinin islami domin ya ɗaci da musulunci. Ƙwada zuhuri rahimahullahu ta'ala, imamu zuhuri cikin tabi'ai Allah maɗaukaki ya shi da shi yake. Allah ya ji da rama kama futiha min islami fasin qablahu kafin wannan sulhu na sulhul hudaybiya ba a samu wani buɗe a cikin musulunci ba kafin ba ba wani buɗe da ya riga yi sulhul hudaybiya da aka samu nasara ma a cikin cikinsa قال أعظم منه وأنت لا أتي وسؤالي يا فتى في ثمرة كله مديرية wala ba wani abu na zuci da musulmi kama da sulhul zuciya kafin sulhul hudaybiya Ina ma kana al-qitalu haythul taqalla hakika kadai abin da ya wakana a baya yaƙi ne ya faru a inda mutane suka haɗu suka gwara sannan ma kana al yayin da aka samu wato yarjejeniyar ta wuta ووضعت harbu أوزارها Yaƙi kuma. cewa su ainihin daga aka samu wato tsaiko na yin yaƙi wa aminan da su kulluhum da baki ɗayan mutane kuma suka samu nutsuwa da aminci ba a bohun ba a ba sashen su ga sashi wal kamau a tasawahu cin hadidi suka haɗu suka yi tattauna da musayar ra'ayi za a da ja'in ولم يكلم أحد في الاستثناء ليعمل شيئا إلا دخل فيه daga wannan lokaci babu wani mutum da za a yi magana da shi game da musulunci kuma yana hankaltar abin da ake faɗa face addinin musulunci kuma an ce ta yaki sai musulmi suka samu damar yaɗa addinin musulunci ba yaki tsakaninmu da muna cikin sulhu ana cikin wato yarjejeniyar tsaga ta wuta yana kan su ne suka shirka da addinin musulunci ko ba za mu iya faɗa mutum ka gina masa kan addinin musulunci da tsarin sa da yadda yake tafe in yana da hankali zai ji kuma tsarin ya burge shi bayan da an sa kafin kuma su yi haka bai kuma su haka ba ولقد دخل في ne. السنتين مالك Suri ce a waɗancan shekaru guda biyu hakika in kiza ko ya kiza مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر an sami kwatan hukuncin mutanen da suke cikin musulunci daga sanda aka yi sulhul hudaybiya an sami kwatan hukuncin su sun karu a ciya shekarar amma su kwatanta shekara nawa aka yi a makka shekara nawa aka yi a madina aka zo sulhul hudaybiya a shekara ta nawa aka zo kai shida ko kuma an yi shekara sha uku a makka an yi shekara biyar ka ce ma a madina a ta shida kuka zo aka yi sulhu to a shekara biyu da yin sulhu an ka mutanen da suka shiga a cikin musulunci kwatan kwacin yawan wanda suka shiga daga shekara sha uku kuma biyar da aka yi a madina an gane ko in ka haɗa ga sha uku ga sha biyar an tabbata shekara sha takwas to iya da musulman da suka mutu a wannan tsakanin shekara da kafa a shekara biyu an samu kusan kwaci yawan hau askara ce ko goma sama da haka a ce sulhu bai rana ba ina tsakanin nan da fata mubina ko وقول قريش لا ترد من عاد إلى المشركين الحقا kasancewar da aka ce ƙuraitawa ba za su mayar da wanda ya koma cikinsu daga ɓangaren musulmi ba in aka ta faru a an sa a cikin yarjejeniya idan wani daga cikin musulmi ya koma gurin ƙaishawa a matsayin ya kafa ta ba magana a dawo da shi wajen musulmi cikin za su yi hukuncin ya yi rinta a kan an sa wannan cikin sulhun da aka aka ce an ka ta faru ba za a dawo da shi فإنه لا أثم على من ترك دينه ورسوله ورضي بالشرك وأهله ai babu wani abu karshen ciki ko da ko bacin rai wanda ya bar addinin sa na musulunci ya bar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yarje wa kansa tarayya da Allah ya zauna da masiyinsa har ba mun baki cikin wannan Allah raka taki gona ji ba ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ما يسمى من الله كذا ذلك الله سبحانه غريب يجي كما في سبيل الإمام مسلم كما يجي في صحيح الكتاب الإمام مسلم إنه من ذهب منا إليهم حقيقة wanda ya tafi daga cikin mu زوا musulmi zuwa ga الله arna يقارب ولا Allah wa man ja'ana minhum kuma ya zo gare mu daga cikin sun ci a gai da shi za mu mai da shi bisa kyakkyawan tsammanin cewa da ya ji alullahu lahu farajan wa makaraja da kallo Allah zai sama masa wato ainihin buɗi da mafita da kuma sama masa wato ainihin yayiya a halin da ya samu kansa wa amma raddu man ja'a musliman amma ba su mai da wanda ya zo wa al'ummar musulmi zuwa ga arna alhali ya zo a yana mai musulunta fa innahu رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بالنصر حقيقة شي منزو منزو ne na Allah kira da hannun Allah tabbata gare shi wanda ya musu alƙawarin cin nasara su wanda aka gayar ya samun wato ainihin koɗi da kuma wato yariya akan halin za su samu kansu a ciki shi na kala da abu dandal a lokacin da yake da abu dandal da aba dandal kai abu dandal isbir wahtajin ai haƙurin halin da ka samu kansu a ciki ka nemi sakayya da ladan haka a gurin Allah fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja hakika Allah mai girma da buwaya zai sanya maka mafita da yariya game da abin da ka samu kanka a ciki kai da waɗanda suke tare da kusan da jama'a haɗula in mustaqabun waɗannan musulmai da ake ganin sarauna na ba kowa ba sun haɗa kansu sun cure guri guda wasaru yuhashiduna qawamil quraish tijariya ya zama suna barazana da wato ainihin ayari ayarin kuraishawa masu zuwa kasuwanci da fatauci ta tsarar mushrikuna an yursilu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da ta kai da arnan makka kuraishawa sun wato shiga cikin hakura har sai da suka aika wa annabi muhammad kira da hannun Allah su tabbata a gare shi saƙon cewa ya ƙuluna suna cewa نناشده الله والرحمة كما أرسل إليه muna haɗa manzon Allah da Allah da kuma dangantakar da ke tsakaninmu da shi ya aika waɗancan musulmi nasa can kunne ko kuma sassauta mana a ba su haƙuri abin da suke mana ya isa haka kana yanzu suke neman annabi shigo cikin al'amarin wanda suke ganin za su yi nasara akan saboda suna da rauni yanzu can annabe ina tare musu wato ayarin su na matauci sun zama ɗan tare hanya gare su su suka ce kakkan kalgurin Allah muhammad sun kai kawo a basu to ga shi nan ya basu kuma yanzu sun haɗa kan sun yi ƙarfi sun zama kaya kuma man atahu fa huwa alim kuka ce yanzu duk wanda ya zo maka amintacce ne a bai shi a can فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قريبا من السنتين من الستين أو السبعين رجلا لما زال الله كنا دامت على سقط أغريك يا أي كولة مريض هو أن يولد لك وسؤالي آية كده سنة لسكة مسلمة سورته a saurara wa ayarin ƙwarai shawa a daina kai musu hari ko farmaki saboda haka yanzu sun yi karfin da ba magana a zuwa a karfin ko ba a bar su a madina ba to ko ba an tafi ba shi ne mala yake cewa sun kasance kusan mutum su kuma gari a ga mutum su tun goma aka fi cikin jalin ga kuma duka ba wa ba na kwalako ai sai an yi gaskiya kai mu kafar mu ta يستقر hada sulhu wannan sulhu ne zarce ba والهدنة wannan yarjejeniyar ta wuta ba ta tsade ba aksara min samaniya ta ashara jihar daga wato ainihin yuce wata goma sha takwas ba kun ma na ƙabar ha ƙuraishun sai ga sun warware alƙawari ila a anan ulafa a habari bakar inda ta taimaki waɗanda suka mara mata baya lokacin ƙulla sulhu su ne riyar ƴaƴan barka bisa kuza'a a lokacin faɗansu da kuma karawarsu da kuza'a kulafa al-musulmina waɗanda su kuma suka mara wa manzo baya in an yi sulhu wasu suka ce domin mun mara suwa na baya waɗannan kuma sai mu kuma muna bayan suwa ne su haka aka kamar da muka karanto yanzu gaba da ya faru tsakanin wasu ainihin kuza'a daga banu bakar kuma ya zuka afkawa wasu ainihin kuza'a kun ga sun warware alƙawari da mu suna ɓangaren manzo suna magana a taɓa suna cikin yarjejeniyar su zai ta wuta wanda na rika matsalacin mu'ahada daga nan yarjejeniyar tsaga ta wuta tana da shi wa kare sababa hakan sai zama sanadiyya da dalili ba da zalika bayan faruwar haka shi kashi maska da manzo ya sun karo garin masa don buɗe shi na biyu kenan إن الخبر كله إلا الخير تكون كله الخير باقي أنت والعاقبة الحميدة تكتاوى قرشي أبي يبو كما أجل الله عز وجل لا تكون ألا لجرما دبوايا ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون جيا زمن كنت سلانا من ألا تكون غريش shi da yadda biyayya maka ga tayi ta ce fa in kare atin lansu zalika ko da ko zuciya ta kyamata a ko da ya kace ga shi Allah ya ce annabi ya ce ke ko zuciyarka tana jin ba da ta ga nasara ko ma na ila gairi ko da zuciyarka ta karkata zuwa ga wani abu daban da ba shi Allah ya ce kuma zuciya ta abin da Allah da manzo suka ce kawai ta halatta wahu kuma kuda ka ta kyautata maka wani abin da Allah ya hukunta hukumar. Allah wa laukarar shahadar. Kuda ku hali kai da ƙoƙarin fahimto abu. Har ya niyyatin ta kyakkyawar niyya wa sai mafsadin da kuma wato tsarkar malama. To ka bar abin da yake shi Allah ya hukunta eh, bar abin da kake so ko kuma kake so. Ko zuciya ta karkata zuwa ga abin da Allah ya hukunta kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah inna hada kullahu wannan baki daya yajma'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya wato kar manzon Allah tira da alaihi Allah ku daga gare shi ta kunshe shi baki da abin da muka faɗa da cewa da alkhairi da kikkiawan karshe yana cikin jayya ga Allah da manzon kuma gadar manzo ta dunkule shi ta wato alin kunshe shi Umar ya raji'u a daidai lokacin da manzo faɗar magana shi ko Umar yana sake koma manzo ke sulhi a lokacin da ranar bikin Hudaybiya manzo yana cewa inni rasulullah ni fa manzon Allah ne wala a'tihi kuma ba na saba wa Allah wa huwa nasiri kuma shi ne mai taimakona ko shi zai taimake wannan kalmar da manzo faɗa za ku shi cewar abin da ke zuwa sahabbai ku fabi ne kun ce ne kun ce kun ba Allah domin ne manzon sa ne ku bi ne kun ba Allah kuma shi zai taimake ni ya taimake ku an fahimta ko to wannan saboda ya faɗa ka ku shi dukkan alkhairi ina cikin Allah da manzon sa حكم وأحكام في غزوة hudaybiyah hikimomin bilkis da hukunce-hukunce da suka shafi yakin hudaybiya لقد جمعت هذه الغزوة لقد جمعت هذه الغزوة العظيمة جملة من الحسن والأحكام أكيد وأن ياركي ميجرمة لصلح الهديبية يا تسعري wani wato adadi na hikimomin hukuntar kunshi wato ya kunshi wani zarfa kwalliba ya kunshi wato izina izna daban-daban min ha daga ciki akwai masu hawala urwatu ibn mas'ud masu ibn ya yi iya bakin kokarin sa an yashulla ala almuslimina yaga ya killa harban yaƙi a cikin al'ummar musulmi ya yi ƙoƙarin ya ga ya balbala wutar yaƙi a cikin al'ummar musulmi lafiya yaƙi na wato zuci ya yaƙar zuciyar mutum hatta ya hasimahum ma'anawiyan har ya ga wato ainihin ya tarwata al'ummar musulmi ta ɓangaren ma'ana. Wasu sakarana ƙunsar al shiga sai ya amfani da wato tushen ya da jita-jita ko sa maka wato ane da kashe gwiwa. Sanan waha da kowace ƙurai, sai ya bayyana da ƙarfin ƙurai shawa al'askariya na wato rundunar yaki na sojoji. Mu'tamilan ala al-mubalagha ila mai dogaro akan wato kai da ƙura. da kuma wuce gona da iri wajen nuna cewar shawa har mama ne ba kan wallan ba ne. Shi tasirin mawkifi wajen ba da hoton matsayin da ake ciki. Ya ya annahu da lisanin shi na mahala. To lallai abin da zai faru tsakanin musulmi da shawa, ina ganin yin nasara tana bangaren shawa. Shi iqa'il fitnati wal islam. Na kokarin na an kwatar fitina da kuma wato ya kuɗe shi su kofin musulmi na a sahu sahun musulmi A hawala kamar yadda ya ƙoƙarin iba'asa sifa a wata wato ainihin amintuwa bai da fa'ili wa junubi tsakanin wato kwamandar rundunar shi ne manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rundunarsa su ne al'ummar musulmi a kai da ke tare da shi saboda salo كما قال للنبي صلى الله a daidai lokacin da. Urwa ɗan matsu iki zuwa da manzan Allah tsira da sai Allah su fata gare shi. Kinni ta'ara ban minan nasi ne ko ina ganin wasu kuɗan mutane waɗanda suke wawaye a cikin rundunarka kalikan an ya firru wa ya du'uka wanda sun yi daidai da wato ainihin gudu da zanka idan aka fara fafa ta yayi. Ina ina a ji tsoron ƙuraitawa duk kuma yana so jefa musu kwanci da ragani a cikin kasa. da an na tilkar muhawala sai muhawala sai dai cikin waɗannan kokarin da ya yi kokari ne zai nuna cewar ƙarfin ƙuraitawa da raunin al'ummar musulmi kullaha ta hakkama amaman imanin amin baki da sun rubuje sun rushe a gaban imani wanda yake mai nisan gaske wanda yake da zurfi cikin zukatan musulmai والتكوين الدقيق التفقه والتكتيك الدقيق والتحكي الإسلامي المرصود له له لمسلمك والدقيق عائد الجنان ومن المفارقات الرائعة التي حصلت في أثناء المفاوضات إلى بدرسين وسؤالين للنبوة لبنك أوى التي حصل وقت وتتفاهموا في أثناء المفاوضات الوقت تأتي ساكد مسائل رأي لتتوناها ما أروة بن مسؤول الوقت تتونا أروة مسؤول والتي تدل على قدرة هذا الجيل وأن هذا هنا من أقواته شيكو وأن الدين يمسكش في تحويل الإنسان من شيطان مريض إلى إنسان قابل نبيل wajen wato canza mutumin da yake tangare da shaitani an ce mariki ne da sauran kai ila insanin fadil ki koma mutum wanda yake mai martaba na ci mai daraja da ɗaukaka وقد كان أحد حراس النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ɗaya daga cikin masu gadin manzon Allah Annabi Muhammad kira da halittar Allah su fada mare fi asna'i muhadathati a lokacin da yake tsaka da wannan tattaunawa ba a urwan da bai mas'ulin tsakabi tare da urwa dan mas'ud da sahabi huwa al-mughirah ibn shu'ba komandan manzo mai gadin sa shine mugira sai shu'ba a lokaci ibn akhi urwa shine mas'ud wanda shi ɗan ɗan uwan kurwa ɗan mas'ud dan dan uwan urwa dan mas'ud an gane gare shi nafsihi shi kansa وكان المغيرة قبل أن يهديه الله للإسلام kuma shi mugira kafin Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci ya kasance shafan fatikan saurayi ne ɗan ajiran wa wani ne kan nuna tsaye da ake can an gane ko yana cikin irin waɗannan lokacin duk kira ƙwararren bugagge ne in ka ɗan shawo ta to shine a sha a zama gari da yawo a lokacin zai ta yi ta tsaye karo ko mai shiga gari ya kalla a ta allin tsari tsare hanya ne ɗan maji غير أن الإسلام حوله إلى tsarin آخر amma sai ga shi ɗan mutunci ya canza shi ya juya shi zuwa wani mutum daban mai baiwa manzo kariya أصبح بفضل الله تعالى سفر لا تعالى مدعو بكيسين شيء مغيرا أن شبايا وسؤالين وعيغري من الصفوة المؤمنة إلى لبسكينك تتم من أمبعين فإذا يقف في وجه عبده عروة إذا شفقا يزشين يكي فكنت فكر أن أمبع غنفة ويمنعه من الإمساك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma yake hana ɗan uwan baban nan nasa tsaka yawan manzon Allah jira da halittar Allah su tabbata gare shi muqarri'an iyahu yana mai kwaro asasa kuma bi ibaratin najiya da maganganu waɗanda suke masu so da zuciya masu sa hargitsi da tsaka hazzar da mera urwa wanda suka girgiza zuciyar shi urwa وأشعلت الغضب في نفسه suka ƙasta masa wutar fushi da wato damuwa a cikin zuciyarsa qabla an ya arifa Allah ibn akhihi al-mughira kafin ya riga ya gano ya san cewa ai shi ɗan dan dan uwansa ne mughira yake masa wannan barazana saboda yana kayyada wato ainihin kular yaƙi kular kwanan yaƙi irin yadda ake sa ka rufe kanka sai dai ko a tsagano wato tsangare na cikin kanka wannan shigar ta ka bai ba ina aiki tambaya wai shi wannan waye da gefe hannuna da gidan takobinka, ko aka ce masa ai mu jira ne to kafin ya kai ga ganin haka shi mu jira yana gaya masa maganganu masu matsa zuciya sannan kuma na gefe hannunsa wannan abu ya sa wato ya samu kansa cikin ciki kafin ya san cewa ai kira ne ɗan dan ɗan ɗan'uwansa a zato magaban muhalqan wanda haka sai zama dalilin ƙaruwar fushinsa bayan ya mu kira ne kuma kullaka a rai da jin ba daɗi wannan shi mana daga cikin abin da wato ai aka samu na ikila na Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da wannan sulhu da aka yi da wannan abu da yawa kana dan ya tsotsa zuciyar kurwa dan mas'ud ji ba daɗi ga ɗan ɗan shi yake kare wanda yanzu da ake magana su ji za a yi Sai wani wato su yaki ya ce su gida ba ƴaƴansu su ne a cikin abu ko yawwa na uku kuma da yake wa min durusi hali da ghazwa ina daga cikin darsan wannan yaki al-mushriki da wa ahlul bid'a hakika arna da ma'abota bid'a والفجور ما أبو a وخنغرة والبغاة والتي يوسفون لإلي والظلمة تكافر من الظالمين إذا طلبوا أمرا إذا تتنيمون الأمر يعظمون فيه حرمة من كلمات الله تعالى wanda aka dalilin wannan abin da suka nema za su kirmama ko martaba wata alfarma ta Allah madaukaki ku ji ko ilaihi to aka samtura musu wannan abin da suka nema wa u'tu akan ba su wannan abin da suka so a ba su wa uhinu alaihi kuma za a maka musu akan haka wannan sulhun hudaybiyya ya koyar da mu haka idan Allah ya nema a zo a sasanta ai sulhu sulhun kuma ya zama sai farwa da al'ummar musulmi kale ido to ai haka ba za a ce ai Allah ne saka nema ba za mu biye musu ba an fahimta ko kaga wannan hukunci da aka da shi da haka wa in mana'u ghayrahu ko da ko kun hana wani abin san hana a shiga aikin karo ko amma sun kuma a sulhu a sulhu inda akwai fara a cikin sulhu wa sulhu khair ويحاولون على ما فيه تعليم حرمات الله تعالى لذا فيعانون فيعاونون ولا تتعجل خامس على ما فيه تعليم حرمات الله تعالى الشيء أبن ليك أكوي مرتبة ma ta Allah madaukaki ba a da kufrihim amma ka a taimaka musu abin da aka taɓa kafirci ba za a taimaka musu kan kafirci su ba wa ba su yi da wuce gona da irin Wayan na'una mimma wa yamna'una mimma siwa zalika kuma hana su wani abin da ba haka in abin zama su ba tsare alfarma a cikin Allah da martaba shi Ba nan ba za a yi la'akari da su ba kullu man iltamasa معاونة على محبوب لله وكل من التمس المعاونة على محبوب لله هو wanda ya nemi taimako akan wani abu da Allah yake so a ala madaukaki murdin lahu abin mai sa yarda Allah ne ku ji ba ila zalika za a amsa wannan abin ga wanda ya nemi a yi shi ka'ilan man kana kowa ya kuwa ما لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب المبخول لله أعظم منه matuƙar dai za a samu hauhawa ko faruwar wani abu akan taimaka wa wannan abin da ake so zuwa ga wasu ainihin wani abu da Allah yake ki wanda ya fi wannan abin girma ba. Aka zo wani wanda ba musulmi ba ma a yi wani abu da ake ga zai ba da yiwuwar a yi wani abu da Allah yake so to a yi kada a ce ai arne ne ile ma abin da za a kalla ai Allah na son wannan abu Allah na son sulhu to ai sulhu kada a kalli cewa ai arne ne ile ma ai an gane ko ke ne ba ai din ma ya yarda shi za ka kanta an fahimta ko a kalli wannan kada a raba ido daga wannan shi to ai haka sai dai in abin in an shi zai bayu a yi wani abin da kuma zai jawo fushin Allah fiye da wannan abin da ake tunanin za a samu da mutu a nan ba za a yi ba wa hada min mawafi daga cikin mafi dandakar gurare ya kamata mutum zai mai basira da wayewa idan abu ya zo ka tunkaro ka da shi da ya kalli farkonsa da ƙarshensa fahimci cikinsa da bayansa sai ka ga ina amfani yake da illa sai ka rinjaye da amfani da ke ciki akan illar in ka ga illa tarin jaya sai ka fita baka yadda ba da haka ya kamata mu ce zaka wa ashaqqiha ala nufusi kuma irin wannan ya fi wahalari a zuciya kamar ka ba da kai gori ya hau kamar ka biya wa arni amma kuma hakan karkashi akwai cin nasara to haka ya kamata a cikin mutum ya yi. anan za mu tsaya kuma wannan gaba da suke biyowa tana da 'ya'ya kuma muka ɗaya da ita yana da kima haɗe gaba ɗaya a sati mai zuwa in Allah ya raya. Allah ya sa su mata cin inda ba wanda kuma yake cewa tambayar sa shin mutum ya halatta ko kuma ne hukuncin mutum a cikin wato sujjada da yi tawassuli da wani aiki nasa da roƙi ubangiji su bana wata ana ko kuma ya halarta a cikin sujjada mutum ya ta jero bukatunsa kamar da aka ce lokacin da bawa yi sujjada lokaci da ya dace a amsa bukatar sa ya halatta idan bayan kayan tsiki da ake a cikin sujada abin da ya tsoro a kai a roƙi ubangiji su subhanahu wata'ala bukatunka a ta goyawa wata so kuma ka je a bisa hikima ita sanya cewa shiga ubangiji ka ce da sanin bukatuna da nake ciki suna meka su zuwa gare ka a biya mu an za ku sa ka taɓa mun shige-shige kana ta tunanin ba za ka tuna wani wanda baka tuna ba an fahimta ku kuma idan wannan tana tsabi ko da dai maka shege za ka ke yin a in ku kana so ka yi wancan sanar cewa wasu ɗin ka sallar su ka tuna fula ya ta su jira ya tsawon lokacin da su zama shigowa su nan kaɗan wani lokaci kuma wannan ma yakan samu shi manta a cikin farko ko a jirgi shi ne yawa amma ka saka ita da ubangiji ka fi da sanin bukatu na da nake tare da da wanda ka tuno da wanda ka tuno ba Allah ka biya mu kiran a tafiya da da kuma kamar yadda yake duk ka iya tawassuli da wani aiki kirki ta ubangiji wannan sirri da nan yanzu haka ta kallon nan idan dan kai ne ka biya mu bukatar ka kuma da ne a wayewar garin yau ya ubangiji saboda kai dai a biya mu bukatar ka abu da ya halatta sannan kuma yake cewa bai kada ya mace take yin kirta idan mijinta ya rasu ko suka rabu idan rasuwa mijin ya yi Allah ya da cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wanda suka rasu daga cikin su suka bar matayen matan gasi zaman ita wata hudu da kwana goma wannan idan ba su da ciki ke wata hudu da kwana goma ta zama ta kaba amma idan tana da ciki a ulatul ahmani ajaluhunna an yadana hamlahunna masu ciki lokacin su shine ta haifa ciki idan in tana da ciki da wata biyu ya rasu kuma ya zama cikin na nace wata tara kaga ita a wata hutu kwana goma ba ne ta haure kuma da zai rasu tana da ciki da wata bakwai bayan wata biyu da rasu ta tare ta zama, za a ce saura wata biyu da kwana goma ba ta fahimta ko ba haka ita da cikin farin ciki a na ciki da fahimtar Me ciki za su ɗauki lokacin da ya fi tsaho ne a cikin lokutan biyu idan haife cikin da shi ya fi tsaho to shi ne isar idan kuma wata hudar kwana goma ne ya fi tsaho da malikiya suna da wannan fahimta an fahimta wannan ɓangaren kasuwa ce amma idan ta ɓangaren abin da ya shafi kasuwa ce ta aure miji ne ya saki matarsa wannan ta shi ne in yayi jini ta jini uku sai wacce ba ta jini ce sai wata uku an fahimta ku shi da sai wata uku shi kenan in ko mai ciki ce an fahimta ku ban da wato ainihin ya sake ta tana da ciki ya sake ta a wannan lokaci da rana aka ce ta haife cikin وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا شيء لا أبدا Ita menene wa iyaye addu'a idan sun mutu ko suna raye. Wata yi wa iyayensa addu'a suna raye ko bayan mutuwarsu ya yi aiki da umarnin Allah subhanahu in tsara ga wasan insana bi walidayhi ihsana wa Allah ta alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wanda ya aiki da umarnin Allah ubangijin da ya shi kowa sanin da zai saka masa bisa kayya ba za ruwa domin ya tabbata a jikin manzo ke cewa rinan bani rinan walidayni wa saqatu Allah fi saqati walidai samun yardar Allah na cikin samun yardar iyaye kamar yadda cin karo da fushin Allah yana cikin cin karo da fushin iyaye kuma hadisi ya tabbata manzo yake cewa Allah ya girmama hancinsa a ƙasa ya gusu gusu da shi annabi yake amin malaika ne ke karra annabi na ci ba amin malaika jibril Allah ya kifa ta haka sai ba ku da shi annabi yake amin ita ma ta kawo addu'a kan fice ta yi ta jikin shi kuma annabi yake amin ne manzo ke maganar waye ake ga masa mutumin da iyayensa uwa da uba ya yi fiskoyin ɗaya daga cikin amma bai yi abin da zai tashi da samun aljanna ubangiji. Abu ne na nuna haɗarin abu. ganin duk iyaye da yi masa addu'a ka kwarar kyautata musu sannan kyautatawa tana sa a dace samun aljanna da yardar umarni. kuma kama abin da ake nema ki. da za ka Allah ya dada a dace samun gidan rahama gidan aminci wanda ba bakin ciki ba ɓata da a ciki Allah ya zo da wannan kuma yake cewa ana yi musu ne da mata hudu amma ka kwana a tashi yanayi na rayuwa muna sai kan ciki tare da shi da ma ɗayar ya yi ƙaura da ita ita ce take da ƙananan ƴaƴa alamun suna nuna ita ce ƙwaramar ciki ƙananan ƴaƴa ita ce ta zo daga baya ƙauran kuma ita ƴaƴa suna kowanne ƙarfin ya kawo kowa ya ta kansa ita wannan mai kana ya'ya ya ware wani abu cikin abin da mallaka ya ce saboda ya ga ƴaƴanta kanana ne ya ba ta ita da ƴaƴanta shi ne ke tambaya wannan kyautar ku yi? idan za a kai ta gaban alƙali masanin shari'a in zai koma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa duba da abin da ya faru tsakanin Nu'man bin Bashir da babansa Bashir sanda ya masa kyautar bawa mahaifiyar Umar matar Bashir ke cewa ku je ka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da kai wa ɗanka ta bawa. ma dai ta so a gaya wa manzon ɗan ta ya da abin da aka ba shi. ma kuma ta kasta da da mijinta yake ta san mai ko bata ita da shi ba akan abin da ya yi da kansa. Kowanne zai iya zama ana da neman mafita yadda a jida za a manzan Allah ya zama shaida in kyautar ta bayu ta san ɗanta ya manzan Kuma ba da yi ba a raba ɗanta da matsala ko an gaya manzo ce a bai wa dukkan ƴaƴan kama bawa ita a al'ummar kawai da ba ita su nemo ne maka shaida a kan zali ni ba na shaida a kan zali ka ga maganar kyautar bawa ta tashi. Rabu shi ma da yake yanzu ya ba ta wannan abin da yake mallaka da ita da 'ya'yanta kuma tare da yana da wasu 'ya'yan kuma suna da haƙƙin a basu ba a basu ba wannan kyauta in za a mai da ita zuwa ga kotu da alƙali alƙali da bangado ne ba ruwansu da wannan kyautar da ake an fahimta ko amma in kuma hakan ba ta samu ba kuma ko ga cewa to ai in ma an raba an ba ku na ku yaran nan dai ƙananan nan ba yadda muka iya ko za su rike amma yanzu an ba su suka zo da abin suka zo da shi an samu sassacin mu'amala da su ko ku kawo da kai in ba ba ba su ba sai za ku rike ina gilan da su an fahimta in ba ku ya da kuma iya haɗuwa ne kuce to haƙƙin ku da kuke da shi a wannan kyautar da baban ku bai kuskure na baban ku ya kwanci kabari lafiya ko ko kuma ku saka masa da abin da ya kwanye zama da dalilin faɗa matsala shi to ne da ƴaƴansa kuma wani abin da yi a mulkaci ba ko ba za mu yi masa takayya dan abin da ke za mu masa bai kai abin da ya mana ba ya ba da gudunmuwar har muka kai mallaki hankalin kanmu mu san wani abu kuma mu ceto shi in kuma yana da mata yadda muka bayani kuma sai ga kwanan shi na zuwa masa hadisin da Umar da shi. ka duka abin da ya faru a lokacin manzo me kake gani da wannan sai mu ci saboda hadari subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك